بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنزر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أتكين صوتي سورة الأنبياء أنسى وكرد أمكا daga manufofin surar tabbatar da manzanci da bayanin dukkan annabawa manufarsu guda ɗaya da bayanin yadda Allah yake kula da su. Tafsiri اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون lokacin yin hisabi ga mutane dangane da ayyukansa a ranar alkiyama ya kusa alhali kuwa su suna cikin rafkanwa kuma sun juya baya ga lahira saboda shagalarsu da duniya da barinsu ga lahira ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون babu wani abin karantawa da zai zo musu daga ubangijinsu wanda yake sabon saukowa face sai sun saurare shi saurare ba na amfani ba kurum sauraron wasa da rashin damuwa da shi lahiyatan qulubuhum واسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون suna saurarensa ne alhali zukatansu suna rafkanannu dangane da shi kuma waɗanda suka zalunci kawunansu da kafirci suna ganawa a sirrance a tsakaninsu da faɗin cewa wannan mai ikirarin cewa shi manzo ne shin wani abu ne shi banda kasancewarsa mutum irin ku ba shi da wani fifiko a ku kuma ai tsafi ya zo da shi yanzu za ku yi masa biyayya alhali kuna sane da cewa shi mutum ne irin ku kuma tsafi ne abin da ya zo da shi قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم manzon Allah ya ce, ubangiji na ya san abin da kuke ɓoyewa a tsakaninku na zance, domin ya san duk zancen da wani zai yi a samai da ƙasai, kuma shi mai jin zancen bayansa ne, mai cikakken sanin ayyukansa ne, kuma da sannu zai yi musu sakaya a kansu. بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بايه كما ارسل الاولون bari dai sun yi kai kawo akan abin da annabi muhammad ya zo da shi wani lokacin su ce yaye yayen mafarki ne wanda ba shi da fassara wani lokacin su ce shi ya ƙirƙire shi ba shi da wani asali wani lokacin su ce shi mawaƙi ne kuma in har shi mai gaskiya ne to ya kawo mana wata mu'ujiza irin yadda manzannin farko suka yi saboda lalle su sun kawo mu'ujizoji irin su sandar annabi Musa da taguwar annabi Salihu ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها afahum يؤمنون babu wata alƙarya gabaninsu wadda ta taɓa neman a kawo mata mu'ujiza kuma ta yi imani bayan an saukar da mu'ujizar yadda ta nema duk sun ƙaryata su ne don haka sai muka hallaka su shin waɗannan za su yi imani ne وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون kuma ba mu taɓa turo wani manzo ba gabaninka ya kai wannan manzo face mazaje ne su kuma daga cikin mutane waɗanda muke masu wahayi ba mu taɓa tayar da su a matsayin mala'iku ba ku tambayi masana ma'abota littafi magabatanku in ku ba ku san haka ba وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين ba mu saka manzannin da muke aiko su ba wasu gangar jiki ne marasa cin abinci ba a'a suna cin abinci kamar yadda wasunsu suke ci kuma ba su kasance masu wanzuwa a duniya ba su zama ba sa mutuwa ba ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين sannan mun tabbatar wa manzanninmu abin da muka yi musu alkawarinsa muka tserar da su da waɗanda muka ga dama cikin muminai daga hallaka muka halakar da masu ƙetare iyaka da kafircewa Allah da zaƙewa a cikin saɓonsa. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون lalle mun saukar muku da alkur'ani wanda akwai ɗaukaka da abin alfaharinku a cikinsa in kun bayar da gaskiya da shi kuka yi aiki da abin da ke cikinsa shin ba za ku hankalci hakan ba ku yi gaugawa zuwa imani da shi da yin aiki da abin da ya ƙunsa ba وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعدها قوما اخرين tarin garuruwa nawa ne muka hallaka su saboda zaluntar kawunansu da kafirci Allah ya ce kuma muka halicci wasu mutane daban a bayansu فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون lokacin da halakakkun suka yi ido hudu da azabar mutakare dangi sai kawai suka fara sauri suna ƙoƙarin guduwa daga hallaka لا تركضوا وارجعوا الى ما wa فيه ومساكنكم لعلكم تسالون sai a kira su da izgili a ce masu kar ku gudu ku dawo zuwa ga abin da kuka kasance a ciki na bushasha da abubuwan jin daɗinku da gidajenku ko a tambaye ku wani abu na duniyarku. ya يا ويلنا إنا kunna zalimin. sai waɗannan azzalumai suka ce suna masu ikirari da zunubansu kai canmu da hasararmu lalle mun kasance azzalumai saboda kafircewar mu ga Allah فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين ba za su gushe ba suna tabbatar da zunubansu suna wa kawunansu addu'ar hallaka suna ta maimaita ta har sai mun mayar da su kamar shukar da aka girbe matattu ba sa motsi. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ba mu halicci sammai da ƙasai da abin da ke su don wasa ba, mun halicce su ne saboda su nuni zuwa ga ikonmu. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين da mun ga damar ɗaukar wani a matsayin ɗa ko abokiyar zama da za mu ɗauka ne cikin abubuwan da suke wurin mu. amma ba za mu yi hakan ba domin mun tsarkaka daga yin haka بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون bari dai muna jefa gaskiyar da muke yin wahayinta zuwa ga manzanmu akan ƙaryar kafirai sai ta yi daga-daga da ita sai kawai ya zama ta gushe babu ita kuma tabbas ya ku waɗanda kuke cewa Allah yana da mata da ɗa hallaka ta tabbata akan ku saboda kun siffanta Allah da abin da bai dace da shi ba yayin da riƙon mata da ɗa suka zama ana yin su ne don bukata sai Allah ya bayyana cewa shi ne mamallakin wannan duniyar ya ce walahu من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون Allah mai tsarki shi kaɗai ne yake mallakar sammai da ƙasai kuma waɗanda suke a wurinsa na mala'iku ba sa girman kai cikin bautarsa kuma ba sa ƙosawa ko gajiyawa da bautarsa. يسبحون الليل والنهار لا يفترون suna dawwama a kan tasbihi ga Allah ba sa ƙosawa. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أما مشركي sun ɗauki wasu ababen bauta koma bayan Allah waɗanda ba sa iya raya mamata, to ta yaya za a bauta ma wanda ba zai iya wannan ba. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون da a ce akwai abubuwan bauta masu yawa cikin sammai da ƙasai waɗanda ba Allah ba da sun lalace saboda jayayyar da waɗannan ababen bauta za su riƙa yi akan mulki a tsakaninsu amma lamarin ba haka yake ba tsarki ya tabbata ga Allah Ubangijin al'arshi daga barin abin da mashirkai suke siffanta shi da shi na karya cewa yana da abokan tarayya. La لا ya fa’alu wa وهم yus'alun. Allah shi ne makaɗaici cikin mulkinsa da zartarwarsa babu wanda ya isa ya tambaye shi dangane da mulkinsa da abin da ya zartar shi ne zai tambayi bayansa dangane da ayyukansu kuma ya saka musu a kansu. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون دي sun ɗauki wasu abubuwan bauta koma bayan Allah to ka ce da waɗannan mashirkan ya kai wannan manzu ku kawo hujjar ku akan cancantar waɗannan da bauta ni ga littafi na da aka saukar mini ga littattafan da aka saukar wa manzanni gabani na dukkansu ba ku da hujja a cikinsu bari dai kawai mafi yawan mashirkai ba su dogara da komai ba sai jahilci da makauniyar biyayya don haka suka kasance masu juya baya ga karɓar gaskiya وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ba mu aiko da wani manzo gabaninka ba ya kai wannan manzo face sai mun yi masa wahayi cewa babu abin bautawa da gaskiya sai ni Allah ni kadai don haka ku bauta mini ni kadai kar ku yi min tarayya da wani وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون kuma mushrikai sun ce Allah ya ɗauki mala'iku a matsayin yaransa mata Allah ya tsarkaka daga wannan abin da suke faɗa na karya, mala'iku bayan Allah ne masu girma a wurin Allah masu kusanci gare shi لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ba sa wuce gaban Ubangijinsu da wata magana don ba sa faɗar wani zance sai ya umarce su, kuma da umarninsa suke aiki ba sa masa umarni. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون yana sanar da ayyukansu da suka gabata da waɗanda za su yi nan gaba kuma ba sa roƙon ceto sai da izininsa ga wanda ya yarda a nema masa ceton kuma su saboda tsoron Allah masu kiyayewa ne ba sa saba masa umarni ko hani ومن يقل منهم إني إله من دون دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين da wani cikin mala'iku zai faɗi misali ya ce, Ni abin bauta ne koma bayan Allah, to lalle da mun saka masa akan wannan zancen da azabar wutar jahannama a ranar alkiyama kuma ya daɗe a cikinta, kuma irin wannan sakamakon muke yi ga azzalumai masu zaluntar kawunansu da kafirci da shirka ga Allah. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون شنكابري kafirai ba su أسي cewa sammai da ƙasai babu sarari a tsakanin su ballantana ruwan sama ya sauka sai muka raba su sannan muka sanya ruwan saman da ke saukowa zuwa ƙasa sanadin rayuwar duk wata dabba da tsiro ba shin ba za su yi la'akari da wannan ba su yi imani da Allah shi kaɗai. وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون muka halarci duwatsu tabbatattu a ƙasa saboda kar ta motsa ta girgiza da waɗanda suke a kanta kuma muka sanya hanyoyi masu faɗi cikinta domin su gane hanya cikin tafiye-tafiyensu zuwa biyan bukatunsu. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون muka sanya sama ta zama rufi wanda aka kare daga faduwa kuma ba tare da ginshiƙai ba kuma muka kare ta daga satar ji na shaidanu amma mushrikai masu kawar da kai ne ga abubuwan da ke sama na ayoyi irin su rana da wata ba sa izina da su وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون الله shine kadai wanda ya halicci dare don hutu ya halicce ni don neman abin da zai tsayar da rayuwa kuma ya halicci rana alamar yani da wata alamar dare kowanne cikin ranar da wata yana gudana a magudanar sa wato falakinsa wanda aka keɓe masa baya gocewa daga gare shi ko ya kauce وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون ba mu sanya ma wani mutum a gabaninka ba ya kai wannan manzo cewa zai wanzu a gidan duniya shin idan ajalinka ya kare a wannan rayuwa ta duniya sai ka mutu shin waɗannan za su wanzu ne bayan ka faufau kullu nafsin ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون kowace rai mumina ko kafira za ta ɗanɗana mutuwa a duniya kuma muna jarraba ku ne ya ku mutane a cikin rayuwar duniya da hukunce-hukuncen shari'a da ni'imomi da ukubobi sannan bayan mutuwar ku zuwa gare mu ne kadai ba zuwa ga wani ba za a mayar da ku sai mu saka muku akan ayyukanku واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا اهذا الذي يذكر الهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون idan waɗannan musarkai sun sanka ya kai wannan manzo ba sa ɗaukar ka a bakin komai sai dai abin yi wa izgili suna saka kyamarka ga mabiyansu suna cewa shin wannan shi ne wanda yake zagin abubuwan bautarku da kuke musu bauta kuma ƙari akan izgilin da suke maka suna jayayya da abin da Allah ya saukar musu na alkur'ani kuma suna yin butulci game da abin da ya ba su na ni'imomi don haka su suka fi cancanta da aibatawa saboda sun haɗa kowane irin abu mummuna خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلون an halicci mutum akan gaugawa don haka yake gaugauto da abubuwa kafin lokacin afkuwarsu yana daga cikin hakan yadda mushrikai suke gaugawar ai musu azaba da sannu zan gana muku ya ku masu neman azaba ta da gaugawa abinda suke nema na azabar don haka ba sai kun neme shi da gaugawa ba. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين kafiran da suke ‘yankarin tashi bayan mutuwa suna cewa saboda gaugawa yaushe ne abin da kuke mana alkawarinsa ya ku musulmai na tashi bayan mutuwa zai afku ne in har kun kasance masu gaskiya ne cikin abin da kuke ikirarinsa na faruwarsa. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون da waɗannan kafiran masu inkarin tashi bayan mutuwa za su san lokacin da ba za su iya kawar da wuta daga fuskokinsu da bayansu kuma ba su da wani mataimaki da zai taimake su ta hanyar tunkuɗe musu wannan azabar da sun su kankance da haka da ba su nemi a gaggauta musu azaba ba. Bal ta'tihim baghtatan fatabhatuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun Wannan wutar da za a yi musu azaba da ita ba za ta zo musu a lokacin da suna sane da ita ba za ta zo musu ne kwatsam ba za su iya tunkuɗe ta ga kawunansu ba kuma ba za a jinkirta musu ba ballantana su tuba har rahama ta same su kasancewar manzon Allah ya fuskanci izgili da ƙaretawar mutanensa sai Allah ya lallace shi da faɗinsa cewa ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون idan mutanenka sun yi maka izgili to ba kai ne faro a cikin wannan ba lalle an yi wa manzanni gabaninka ya kai wannan manzo sai azabar da masu izgilin suke yin izgili a kanta a duk lokacin da manzanni suka yi musu alkawarin zuwanta ta mamaye su. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر rabbihim معرضون ya wannan manzo ka faɗa ma waɗannan masu neman a gaggauta saukar musu da azaba cewa waye wanda zai iya kare ku da daddare ko da rana daga abin da Allah mai rahama ya yi nufi na ya saukar muku na azaba ta halakakku bari dai sun kasance masu kawar da kai ne dangane da wa'azin Ubangijinsu da hujjojinsa ba sa yin wani tunani a ciki saboda jahilci da wauta. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون ko dai shin suna da wasu abubuwan bauta ne waɗanda za su kare su daga azabar mu ba za su iya taimakon kansu da tunkuɗe wata cuta ko janyo wani amfani ba wanda ba zai iya agaza wa kansa ba to ta yaya zai agaza ma wani kuma ba za a ba su mafaka daga azabar mu ba بل متعنا هؤلاء واباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون ممبا ودنا waɗannan جندادي سود daɗi ينسو da abin da muka shimfiɗa musu da mu. domin mu yi musu talala har sai da suka kwashe tsawon lokaci akan haka sai suka yaudaru da wannan suka doge bisa kafircinsu shin waɗannan ruɗaɗɗun masu gaggauto da azaba a kansu ba su san cewa mu muna zakkewa ƙasa ta ɓangarori daban-daban ta hanyar rinjayar mutanenta da cin galaba a kansu ba ne sai su yi la'akari da haka don kar abin da ya auku a kan wasunsu ya faɗa musu waɗannan ba masu cin galaba ba ne, su ne ma ake cin galaba a kansu. قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون kace masu ya kai wannan manzo ni fa ina tsoratar da ku azabar Allah ne fa kawai ya ku mutane da abin da Ubangiji na yake mini wahayinsa, amma kurame ba za su ji abin da ake kiransu zuwa gare shi ji na karɓa ba, idan aka tsoratar da su daga azabar Allah. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين كما والله idan wani kaso na azabar Ubangijinka ya kai wannan manzo, ya shafi waɗannan masu gaggauto azabar, to lalle za ka ji suna cewa a lokacin, kai canmu wayo, mun yi hasara, mun hallaka, lalle mun kasance a zalumai saboda shirka da Allah da ƙaryata abin da annabi Muhammad ya zo da shi. ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين za mu kafa ma'aunai na gaskiya ga mutane a alkiyama domin a auna ayyukansu da shi ba za a zalunci wata rai ba a ranar ta hanyar tauye mata ladarta ko ƙara mata laifuffukanta ko da ko abin da za a auna ɗan kaɗan ne irin wanda nauyinsa gwargwadon nauyin ƙwayar komayya ne to sai mun zo da shi kuma mun isa cikakkun masu ƙididdiga da za mu ƙididdige ayyukan bayanmu. ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين mun ba annabi Musa da Haruna a taura tana mai rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin halal da haram kuma shirya ga masu imani kuma tunatarwa ga masu tsoron Ubangijinsu. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون waɗanda suke jin tsoron uƙobar Ubangijinsu wanda suka yi imani da shi duk da cewa ba su gan shi ba, kuma dangane da tashin alƙiyama su masu jin tsoro ne. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون wannan alƙur'anin da aka saukar wa annabi Muhammad wa'azi ne ga duk wanda ya so ya wa'azantu da shi mai albarka mai yawan amfani da alheri shin duk da haka kuna inkarin sa ba za ku yarda da abin da yake cikinsa ba ku yi aiki da shi ba ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين حقيقه mun ba annabi ibrahim hujja akan mutanensa tun a yarintarsa kuma mun san shi don haka sai muka ba shi abin da ya cancance shi cikin iliminmu na hujja akan mutanensa اذ Abihi wa ƙaumihi ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون yayin da ya ce wa babansa azara da mutanensa waɗannan gumaka ne waɗanda kuka sassaƙa da hannayenku kuma kuke dogewa akan bauta musu قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين sai mutanensa suka ce, Mun samu iyayenmu suna bauta musu ne, don haka sai muke bauta musu don koyi da su. قال لقد كنتم انتم fi في ضلال مبين annabi ibrahim ya ce masu hakika kun kasance ku da iyayenku waɗanda kuka yi musu biyayya kuna cikin ɓata bayyananniya daga tafarkin gaskiya. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين sai mutanensa suka ce masa, Shin ka zo mana da maganar gaskiya ne yayin da ka faɗi wannan, ko dai ka kasance cikin masu wasa ne. قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين sai annabi ibrahim ya ce a'a na zo muku da gaskiya ne ba wasa ba ubangijinku shine ubangijin mai da ƙasai wanda ya halicce su ba tare da wani samfuri da ya gabata ba kuma ni ɗaya ne cikin masu bayar da shaida cewa shi ne Ubangijinku da sammai da ƙasai, gumakanku kuwa ba su da wani rabo cikin wannan. na an Annabi Ibrahim ya faɗa ta yadda mutanensa za su ji shi, ya ce, Na rantse da Allah, sai na shirya wa gumakanku abin da ba za ku ji daɗinsa ba bayan kun tafi wurin bikinku kun bar su. faja'alahum juzazan illa كبيرا لهم لعلهم ilaihi yarji'un sai annabi Ibrahim ya guma kansu har suka zama gunduwa gunduwa ƙanana ya bar babbansu domin in sun dawo su tambaye shi wa ya kakarya su. قالوا من فعل هذا بالهتنا انه لمن الظالمين yayin da suka dawo suka samu gumakansu an rushe su sai suka tambayi junansu wa ya kakkarya mana abubuwan bautar mu lalle wanda ya kakkarya su yana cikin azzalumai saboda ya wulakanta abin da ya cancanci girmamawa da tsarkakewa قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم sai wasu daga cikinsu suka ce mun ji wani saurayi yana ambatansu da muni yana aibata su ana kiransa ibrahim tana iya yiwa shine ya kakarya su قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون sai manyansu suka ce ku kawo Ibrahim a idon mutane a wajen taro, domin su bayar da shaida a kan ikirarinsa da abin da ya aikata, saboda ikirarinsa ɗin ya zama hujjar ku a kansa. قالوا أأنت فعلت bi alihatina ya Ibrahim. sai suka kawo annabi Ibrahim suka tambaye shi shin kai ne ka aikata wannan aika aika da gumakanmu ya kai Ibrahim قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون sai annabi ibrahim ya ce yana mai musu izgili tare da nuna musu gajiyawar gumakansu a gaban mutane ban aikata haka ba babbansu ne ya aikata ku tambayi gumakanku in sun kasance suna magana فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون sai suka dawo cikin hayyacinsu da tunani da la'akari sai ya bayyana gare su cewa ai gumakansu ba sa amfani ba sa cutarwa don haka su ne azzalumai da suka bauta musu koma bayan Allah ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون sannan suka sake komawa zuwa ga taurin kai da ƙin gaskiya suka ce haƙiƙa ai kana da tabbas ya kai ibrahim cewa waɗannan gumaka ba sa magana don me za ka ce mana mu tambaye su suna nufin hakan hujja ce a gare su sai ya zama hujja a kansu قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم annabi ibrahim yana musu yankari, ya ce ya za ku bauta wa gumaka maimakon allah gumakan da ba sa tsinana muku amfanin komai ko su cutar da ku ba ma za su iya kawar wa kawunan su cutuwa ko su janyo musu amfani ba اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون تر دكو tir da abin da kuke bauta mawa koma bayan Allah na waɗannan gumakan da ba sa amfani ko su cutar shin ba za ku yi hankali ba ku daina bauta masu yayin da suka gaza fuskantarsa da hujja sai suka koma zuwa ga ƙarfi suka ce قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين كوكوني شدوتا دنتي مكونغوما كانكو ديلوشيسو يككرياسو ان هرزاكو يمس عقوبة من قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم sai suka kunna wuta suka jefa shi a cikinta sai muka ce ya ke wuta ki kasance sanyi da aminci ga Ibrahim sai ta kasance hakan bai cutu ba وأرادوا kaidan كيدا فجعلناهم الأخسرين mutanen annabi Ibrahim sun yi nufin makirci gare shi na su kone shi sai muka ɓata makircinsu muka sanya su suka zama halakakku waɗanda aka rinjaya. ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين muka kubatar da shi tare da annabi lord muka fitar da su zuwa garin sham garin muka yi masa albarka da irin annabawan da muka tura su cikinsa da abin da muka yada a cikinsa na alheri ga talikai ووهبنا له Yakuba ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين sai muka bashi annabi ishaq a yayin da ya roƙi ubangijinsa ya azurta shi da ɗa kuma muka ƙara masa muka bashi annabi yaqub kuma dukkansu daga annabi ibrahim da 'ya'yansa guda biyan annabi ishaq da annabi yaqub mun samar da su nagartattu masu biyayya ga allah وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين muka mayar da su jagorori waɗanda mutane suke shirya ta hanyar su zuwa alheri suna kiran mutane zuwa ga bautar Allah shi kadai da izinin Allah maɗaukakin sarki kuma mun yi musu wahayin cewa su yi alheri kuma ku tsayar da sallah ta fuskar da tafi kamala ku bayar da zaka kuma sun kasance masu biyayya a gare mu ولوطا اتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين هكما النبي لود ممباشئ يا إيه رب شرعات أكان ما سوء سوما كما ممباشئ إلمي شأن الدين ساء kuma mun kubatar da shi daga azabar da muka saukar akan mutanen garinsa Sadum, wanda mutanen garin suka kasance suna aikata alfasha. Lalle sun kasance mutane ne maɓarnata masu ficewa daga ɗa'ar Ubangijinsu. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين kuma mun shigar da shi cikin rahamarmu yayin da muka tserar da shi daga azabar da ta saukar wa mutanensa. lalle ya kasance cikin nagartattu masu bin umarninmu da barin abin da muka hana. ونوحا اذ نادى من lahu فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم kuma ka ambaci kissar annabi Nuhu ya kai wannan manzo yayin da ya kira ubangijinsa tun gabanin annabi Ibrahim da annabi Lod sai muka amsa masa ta hanyar biya masa bukatarsa muka kubutar da mutanensa muminai daga bakin ciki mai girma ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين muka tsirar da shi daga makircin mutanen da suke ƙaryata abin da muka karfafa shi da shi na ayoyin da suke nuna gaskiyarsa lalle sun kasance mutane ne mabarnata masu sharri sai muka halakar da su gaba ɗaya da dulmiyarwa a cikin ruwan dufana وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين kuma ka ambaci labarin annabi Dawud da ɗansa annabi Suleiman ya kai wannan manzo yayin da suke yin hukunci cikin mas'al'ar da aka kai ƙara wurinsu na wasu masu husuma guda biyu ɗayansu yana da tumaki da suka shiga gonar wani da daddare suka yi masa ɓarna mun kasance masu shaida ne akan hukuncin da suka yi babu wani abu nasu da yake ɓuya a gare mu ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين sai muka fahimtar da annabi Suleiman mas'alar banda babansa annabi Dawud amma dukkan su mun ba su annabta da ilimin hukuncin shari'a ba mun keɓe Suleiman ne shi kaɗai ba, kuma mun sanya duwatsu suna tasbihi da tasbihin annabi Dawud, kuma mun sanya tsuntsaye suna yi masa biyayya, kuma mu ne masu bayar da fahimta da bayar da hikima da ilimi da horewa. وعلمناه صنعه لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون mun sanar da annabi Dawud banda annabi Suleiman sana'ar yin sulki don ya kare ku daga fatattakawar makami ga jikinku. Shin ya ku mutane ba za ku zama masu godiya ga Allah ba akan ni'imar da ya muku ba. ولسليمان الريح عاصفة amrihi ilal إلى lati التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين mun hore wa annabi Suleiman iska mai tsananin bugawa wadda take gudana da umarninsa zuwa ƙasar Sham, wadda muka saka albarka a cikinta, ta annaba da muka tayar da su a cikinta, da abin da aka shimfiɗa a cikinta na alherai, kuma mun kasance masana ne dangane da komai, babu wani abin da yake ɓuya gare mu. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين mun hore wasu daga cikin shaidanu waɗanda suke yi masa nitso a cikin teku suna fito masa da lu'ulu'u da wasunsu kuma suna masa wasu ayyuka daban kamar gini kuma mun kasance dangane da adadinsu da ayyukansu masu kiyayewa ne وايوب اذ نادى ربه اني مسني an وانت ارحم rahimin. ka ambaci kisar annabi ayyuba ya kai wannan manzo yayin da ya kira ubangijinsa mai tsarki lokacin da jarabawar cuta ta shafe shi yana cewa ya ubangijina lalle an jarabe ni da cuta da rashin iyali kuma kai ne mafi jin kan masu jin ƙai ka kawar min da abin da ya auka min na wannan jarabawa فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا رحمه من عندنا وذكرى للعابدين sai muka amsa addu'arsa muka kawar masa da abin da ya same shi na ciwo muka ba shi abin da ya rasa na iyalansa da 'ya'yansa muka ba shi wasu kwatankwacinsu tare da su duk wannan mun yi masa ne saboda wata rahama daga wurinmu kuma domin wa'azi ga duk wani mai biyayya ga Allah da bauta domin ya yi haƙuri kamar yadda annabi ayyuba ya haƙuri واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين kuma ka ambaci annabi Ismail da annabi Idris da annabi Zulkiflu ya kai wannan manzo kowanne daga cikinsu ɗaya ne daga cikin masu haƙuri akan bala'i da tsayuwa akan duk abin da Allah ya ɗora masu su aikata. Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum min salihin mun shigar da su cikin rahamarmu muka sanya su annabawa kuma muka shigar da su aljanna Lallai suna cikin bayan Allah nagartattu waɗanda suke aikin biyayya ga ubangijinsu kuma zukatansu da zahirin ayyukansu sun gyaru وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا ونمنزو ka ambaci أبو تنكي في النبي نوسى yayin da ya tafi ba tare da izinin ubangijinsa ba yana fushi da mutanensa saboda sabo da suke ta yi sai ya zaton cewa ba za mu matsa shi mu ladabtar da shi a kan tafiyarsa ba sai aka jarabce shi da tsananin kunci da tsarewa yayin da kifi ya haɗiye shi sai ya addu'a a cikin dubban cikin kifi da duhun teku da duhun dare yana mai tabbatar da zunubinsa yana tuba ga Allah ya ce babu abin bauta da gaskiya sai kai tsarki ya tabbata a gare ka lalle na kasance cikin azzalumai فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين sai muka amsa addu'arsa muka kubatar da shi daga bakin ciki ta hanyar fitar da shi daga duhu akan duhun da ya shiga daga cikin kifi irin wannan kubutarwar da muka yi wa annabi Yunusa daga bakin cikinsa haka muke kubutar da muminai idan sun fada cikin bakin ciki kuma suka yi addu'a وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني an ta خير warithin. ka ambaci kissar annabi zakariya ya kai wannan manzo yayin da ya kira ubangijinsa tsarki ya tabbata a gare shi yana cewa ya ubangijina kar ka bar ni ni kadai ba ni da ɗa, lalle kai ne mafi alherin masu wanzuwa, ka azurta ni da ɗa wanda zai rayu a فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين sai muka amsa masa addu'arsa muka ba shi annabi Yahaya a matsayin ɗa muka gyara masa matarsa ta zama mai haihuwa bayan da bakararra ce ba ta haihuwa lalle annabi zakariya da matarsa da ɗansa sun kasance masu rigegeniya ne wajen aikata alheri kuma sun kasance suna kiran mu suna masu fatan abin da ke wurinmu na lada suna masu tsoron abin da ke wurinmu na uku ba kuma sun kasance masu ƙanƙan da kai ne a gare mu. والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها ايه وجعلناها وابنها ايه للعالمين يا wannan manzo ka ambaci kisar na na maryam alaiha salam wadda ta kare kanta daga zina sai Allah maɗaukakin sarki ya aika mata da mala'ika Jibrilu, ya mata busa, sai ta samu cikin annabi Isa, kuma ita da ɗanta annabi Isa sun kasance alamu ne ga mutane game da ikon Allah da kuma cewa babu wani abin da zai gagare shi ta yadda ya halicce shi ba tare da uba ba. ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون ku mutane hakika wannan shine addininku addini ne guda ɗaya shine tauhidi wanda shine musulunci kuma ni ne ubangijinku don haka ku tsarkake bauta a gare ni ni kadai وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون sai mutane suka rarrabu aka samu mai tauhidi a cikinsu da mushiriki da kafiri duk waɗannan masu rabuwa ɗin zuwa gare mu ne kaɗai za a mayar da su ranar alkiyama sai mu saka musu akan ayyukansu فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون duk wanda ya aiki nagari a cikinsu kuma ya yi imani da Allah da manzanninsa da ranar lahira to babu musu dangane da aikinsa na kwarai Allah zai gode masa akan aikinsa ya ruɓanya masa ladansa wanda zai same shi a cikin littafin aikinsa a ranar da za a tayar da shi sai ya farin ciki da shi وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون kuma abin da ba zai yiwu ba ne ga duk wata alƙarya da muka hallaka ta saboda kafircin mutanenta su dawo duniya domin su tuba a karbi ayyukansu ba za su dawo ba har abada حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون har ma idan an buɗe bangon juju da juju waɗanda a lokacin za su dinga fitowa daga kowane tudu na bayan ƙasa da sauri واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا يا ويلنا فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين kuma alƙiyama ta kusa sakamakon fitowarsu kuma abubuwan ban tsoro da tsananinta za su bayyana kawai sai ka ga idanun kafirai suna bubbudewa saboda tsananin tsoronta suna cewa 'Kai mu mun hallaka lalle mun kasance a gidan duniya muna cikin wargi da shagala ba mu shirya ma wannan rana mai girma ba bari dai mun kasance azzalumai saboda kafirci da aikata sabo انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون ku mushrikai tabbas ku da gumakanku da kuke bautawa ba Allah ba da waɗanda suka yarda da bautar da kuke yi musu cikin mutane da aljanu, duk makamashin wutar jahannama ne ku da abubuwan bautarku za ku shiga cikinta لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون da waɗannan abubuwan bautar sun cancanci bauta ta gaskiya da ba su shiga wuta ba sai su da waɗanda suke bauta musu amma dukkanansu da abin bautar da masu bautar duk suna wuta za su zauna a cikinta har abada ba za su fita ba لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون za su riƙa yin numfashi mai tsanani saboda tsananin abin da za su ci karo da shi da zafi kuma suna cikin wutar ba sa jin muryar saboda tsananin tsoro da firgita. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون yayin da mashirkai suka ce ai annabi isa da mala'iku ma an bauta musu don haka su ma za su shiga wuta kenan sai allah ya ce lallai waɗanda ya gabata a cikin ilimin allah cewa su ‘yan aljanna ne irinsu annabi isa su za a nisantar da su daga wuta لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون ƙarar wutar jahannama ba ta isa kunnuwansu kuma su masu zama ne cikin abin da rayukansu suke so na ni'imomi da jin daɗi ni'imarsu ba za ta yanke ba har abada la yahzunuhumul faza'ul akbar وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون babban firgici a gare su yayin da wuta za ta rufe da 'ya'yanta mala'iku za su fuskance su suna taya su murna cewa wannan shine ranar ku wadda kuka kasance ana muku alkawarinta a duniya ana muku albishirin abin da za ku samu a cikinta na ni'ima يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين ranar da za mu naɗa sama kamar yadda ake naɗa takarda da abin da ke cikinta, kuma mu tattara talikai a irin yanayin da aka halicce su a cikinta a karan farko. Alkawarinmu babu sabawa a cikinsa, lalle mun kasance masu cika abin da muka yi alkawari da shi. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون kuma tabbas mun rubuta a cikin littattafan da muka saukar da su ga manzanni bayan mun rubuta shi a cikin lauhul mahfuz cewa hakika ƙasa bayan Allah na gari masu aiki da ɗa'arsa su ne za su gaje ta kuma su ne al'ummar annabi Muhammad. In إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين حقيقة cikin abin da muka saukar na daga wa'azi akwai amfani da wadatarwa ga mutanen da suke bautawa Ubangijinsu da abin da ya shar'anta musu, su ne suke amfanuwa da shi. وما ka illa rahmatan للعالمين kuma ba mu aiko ka ba ya kai Muhammad face sai don ka zama rahama ga talikai saboda abubuwan da ka siffanta da su na kwaɗayin shiryar da mutane da kuɓatar da su daga azabar Allah. قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون ya wannan manzo ka ce abinda ubangiji na yake min wahayinsa shine cewa wanda ya cancanta ku bauta masa da gaskiya abin bauta ne guda ɗaya tak baya da abokin tarayya kuma shi ne Allah don haka ku miƙa wuya ku yi imani da shi ku yi aiki cikin biyayya a gare shi فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن a أقريب أم بعيد matu توعدون idan waɗannan suka juya baya daga abin da ka zo musu da shi to ka ce masu ya kai wannan manzo ina sanar da ku cewa ni da ku muna kan wani lamari na rabuwa wanda muke daidai a cikinsa kuma ban san yaushe ne abin da Allah ya yi narkonsa na azaba zai sauka a kanku ba. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون lalle Allah ya san abin da kuka bayyana na zanci kuma ya san abin da kuka ɓoye a cikinsa babu abin da yake ɓuya a gare shi kuma zai yi muku sakayya a kansa Wa وان ادري لعله فتنه لكم wa الى Ilahin. kuma ban sani ba tana iya yiwuwa jinkirta muku azaba jarrabawa ce a gare ku da talala da kuma ɗan jin daɗi a gare ku zuwa wani lokaci ƙayyadadde a ilimin Allah don ku ƙara zurfi cikin kafircinku da ɓatanku. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون manzon Allah ya ce yana roƙon Ubangijinsa, Ya ubangiji na ka raba hukunci tsakanina da mutanena waɗanda suka doge akan kafirci da hukunci na gaskiya, kuma a wurin Ubangijinmu mai rahama muke neman agaji dangane da abin da kafirai suke faɗa na kafirci da ƙaryatawa.